daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa. hausa.com. Masu raro Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumin daga nan birnin Washington DC tare da baba ko makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar da aka saba a kowane daren Asabar Jummai Ali za ta gabatar mana da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Daga bisani kuma Ibrahim Almasi Garba ya kama da shirin jawabai daga dattawa. sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko makeri. wani alkalin kotun tarayya a nan amurka ya yanke hukunci cewa gwamnatin trump ta ci gaba da shirin nan da ke kare bakin haure da ba su da takardar izinin zama na kasar wanda aka shigo da su kasar tun suna kananan yara taɓa rauniyar hanya da ake kira daka ya kuma zartar da hukunci cewa amurka ta karbi sababbin mutane masu neman shiga karkashin wannan shirin na dakan a hali da ake ciki kuma wani alkalin amurka na matsayin gunduma john bates a nan washington dc ya tabbatar da umarni a jiya juma'a inda ya ba gwamnati nan da ranar 23 ga watan agusta ta yanke shawara ko za ta ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin a cikin watan afrilu bates ya ba da irin wannan wa'adi na kwanaki 90 ga gwamnati ta gabatar da dalilan da ya sa take kokarin kawo karshen wannan shiri na daka a farkon wannan shekara wasu kotunan tarayya a jihohin new york da california sun ba da umarni a ci gaba da shirin daka sai dai ba su ce gwamnati ta amince da sababbin mutane masu neman shiga cikin shirin ba hukumomi a kudancin afghanistan sun faɗa a yau asabar cewa sadarwa ta yanke tsakanin su da wasu sojoji biyo bayan wani samame da kungiyar taliban ta kai a wata tungar sojan a lardin uruzgan kakakin rundunar sojan afghanistan ya faɗa wa muryar amurka cewa wata mummunar fada ta barke biyo bayan mummunan hari da 'yan ta'addan suka kai a gundumar cinarto a lokaci daban-daban babban 'yan sandan gundumar ya fada wa murya amurka cewa sojoji 100 na kungiyar dakarun afghanistan ne aka jibge a tungar amma yanzu haka ba a san inda suke ba biyo bayan hari da taliban ta kai aksar muhammad ya kyauci zaton sojojin sun ba da haɗin kai ne ga 'yan ta'addan kuma ya tabbatar da 'yan ta'addan sun rusa tungar sojin wani kakakin 'yan ta'addan kari yusuf ahmadi ya ce waɗannan manyan hare-hare da taliban ta kai ya yi kace-kace da tungar dakarun afghanistan kuma sun kashe sojoji 55 kana suka kama wasu guda shida hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ƙara himma ga ayyukan da take yi na taimakon rayuka kusan mutane miliyan guda da rikicin kudu maso yammacin habasha ya raba da muhallansu kana ta yi kira ga a gaggauta da aiwatar da shirin sulhu domin kawo ƙarshen tankiya a yankin mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran andred mahichich ya ce arcewa daga matsugunai da ya kamari a cikin watanni yuni da yuli ya biyo bayan rikici ne da ya bazu da kuma mummunan cin zarafi da ƙungiyoyin 'yan bindiga suka yi ya ce mata da yara da suka ga yadda rikicin ya yi ya shafi kwakwalwansu. ya ce galibin waɗanda suka arce ba su ɗauki komai ba sai ransu iyalai sun rabu da juna cunkoso kuma na mutane a wannan sansanin 'yan gudun hijiran yana yin barazana ga rayuwar jama'an mahaicaci ya faɗa wa muryar amurka cewa hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya tana da rukunin masu kai ɗaukin gaggawa a wurin domin kimanta halin da ake ciki kana sun ƙara himma wurin raba kayayyakin taimako ga waɗanda suka rasa matsugunan nasu ya ƙara jaddada muhimmancin aikin taimako da kuma shirin sulhu da gwamnati ke jagoranta ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc amurka ta kira ga kasashen duniya su ba da haɗin kai ga tabbatar da takunkumi akan kure ta arewa ita pyongyang a halin yanzu dai ta ce ta shiga fargaba ne dalilin wasu haloli da amurka take nunawa akan shirinta na kira makaman nukuliya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira ga kasashen duniya a yau asabar da su tsaurara matakan takunkumi a kan wannan kasar da ta keɓe kanta kalaman nashi sun biyo bayan wani kashedi ne da majalisar ɗinkin duniya ta yi cewa duk da takunkumi da aka ɗora wa shirin nukuliyar koriya ta arewa tana ci gaba da ƙerawa pompeo ya nanata muhimmancin tabbatar da matsin lamban diflomasiyya da na tattalin arziki don cimma wannan manufa ta wargaza shirin nukuliya wanda ita koriya ta arewa din ta amince a baya a wani martani ministan harkokin wajen koriya ta arewa rin yong ho ya ce kasarsa ta yi tsayin daka kuma ta himmantu wurin aiwatar da shirin wargaza makaman nukuliya. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla to masu raro yanzu kuma za mu koma gefen baiwa jimai alifili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Ɗan Maɗaurinki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya wanda aka ce ya fi zama ɗan sarki. rahotanni na bayanin cewa tun watan janairun shekara ta 2018 bana kenan akalla mutane 371 bata gari ɗauke da mukamai suka kashe a jihar zamfara arewa maso yammacin najeriya a yayin da suka lalata ƙauyuka da dama mai magana da yawon kungiyar amnesty international ya faɗa jaridar daily trust ta yanar gizo cewa rashin zaman lafiya da tarzoma suna ta ƙara ƙamari a jihar zamfara domin kuwa kusan kulli yomin ake kai hare-hare ana karkashe mutane da sace su da kuma yin awon gaba da dukiyarsu bugu da ƙari kuma suna lalata ƙauyuka da dama al'amarin ya sa mazauna ƙauyuka kasancewa cikin zillimi da fargaba da tsoro a kulle wannan rikici ne da ake ganin kusan an mance da ita ko kuma ana watsi da aukuwarsu misali a ranar ashirin ga watan yuli an kai hare-hare a ƙauyukan mashema da kwashebawa da wasu gundumomi a ƙaramin hukumar zurmi aka kashe akalla mutane 42 mutane akalla takwas na waɗannan ƙauyukan sun gudu sun fake a wasu wuraren washe garin akwai wannan al'amari aka sace mutane goma sha biyar a ƙaramar hukumar maradan ɗaukin da sojoji suka kai ya kasa magance wannan matsala musamman a yankunan karkara na jihar. a makon jiya kun ji ra'ayin wasu mazauna jihar zamfara akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya da mu ci gaba da gabatar muku da waɗannan ra'ayi a yau kamar yadda wakilin sashen hausa murtala faruk sanyinna ya samo mana sunana muhammadu kabiru umar a gusau jihar zamfara to ni dai abinda nake tunani wanda zai iya kawo muna zama lafiya a wannan ƙasa tamu shine farko yin adalci tsakanin shugabanni da kuma inda suke shugabanta sai kuma na biyu su shugabannin jagororin ya zamanto cewa duk abin da sun ka zo da shi wanda ya shahi doka ko kuma abin da ya shahi ba da umarni to ya zamanto cewa bin dokan nan da kuma umarnin da sun ka bada ba ya takaita ne kawai kan waɗanda ake jagoranta zai iya shahuwar wanda ya kafa dokar su kuma al'umma ya zamanto cewa sun zama masu biyar doka da oda duk da cewa duk duniya an shaidar da cewa al'umman najeriya mutane ne masu kokarin biyar doka da oda don haka su gudun wadda su kuma inda suke mabiya za su bada shi ne zama kamar da na faɗa farko su zama masu biyar doka da oda sannan kuma a yi masu adalci don duk lokacin da mutum yana ganin cewa wane kaza ne ni dan ƙasa ne shi ɗan ƙasa ne amma na da shi akwai wata tazara wadda kuma tazaran nan ba don wani abu yasa ya hini ita ba don yana dan gidan wani wanda ya cancanta a ce abun da ya samu ni ma na same shi matsayin shi na dan kasa ni ma matsayina na dan kasa to in an ka kwatanta wannan to mu kuma dole ne gare mu waɗanda suke mabiya ne mu ba da gudunmuwa domin a samu zama lafiya don in an ka bibiya mafi yawan inda ake samun tashe-tashen hankula ga waɗanda ake jagoranta ne waɗanda ba ɗiyan wasu ba ne saboda mi saboda ba a yi masu adalci ba ni sunana mande wanke bakin abin da zan cewa ni faka ubangiji allah shi mana maganin wangala amari sannan muna da goyon baya ga shugaban ƙasa game da tashi tsaye da ya yi na ya taimaka mana da a taimaka mana tsaro ya samu nan jihar sannan muna du'a gare shi allah ya saka mai da alheri sannan kuma allah shi ƙara masa lafiya sai da abin da ƙarin goyon ba mu mu du'a'i allah shi ƙara ƙaro mana tsaro ga jihar mu da zama lahiya Suna na alhaji muhammadu kaminu mai gidan buredin cincin na sabin o oh sabin da ke nan garin gusau gada biyu wannan matsala na yanayin harka na tsaro gaskiya kowa yana daidai ƙoƙarinsa. shi shugaba gwamna yana daidai ƙoƙarinsa, jami'an tsaro ma suna daidai ƙoƙarinsu. mu dai fatan da za mu ubangiji allah ubangiji ya kawo mana lafiya da zaman lafiya su kuma masu wannan abin allah ubangiji ya shiryar da su ya sa su gane hanyar gaskiya su daina wannan abubuwan eh, gaskiya gudunmawa da al'umma ya kamata su bayar addu'a addu'a ita ce game da komai maza da mata manya da yara addu'a ya kamata mu tsaya da ita duk bawan da ya miƙa kukansa ga ubangiji insha allahu allah zai amsa masa ne ne yusuf adamu ciyaman gusau eh gaskiya ne to ni matsala guda wadda naka ganin za abi a samu mahita ita ce a koma ma Allah subhanahu wa ta'ala a ci gaba da addu'a da istighfari don Allah shi ke kawo damuwa kuma Allah shi ke yayi ta don shi ne nake gani ita an mahita suna na malam aminu liman wayan ga matsaloli ba wai najeriya ɗaya ba abu ne wanda ya shahi duniya gaba saboda lokaci ne wanga ƙarshen duniya to tashe-tashen hankula za su yawaita to shawararta a nan ne gaskiya mafi yawanci rashin harkokin yi ya yi yawa ga al'umma domin shi wani yana da hankuri in wani abu ya samu ya hankuri wani kuma ba zai yi hankuri ba don wani da ya rasa to gara ko hali zai shiga ko ko sa al'umma ciki yana ya shiga gaskiya ni shawara ta ga gwamnati to a duba a gani me ya kamata tallafin da ya kamata a al'umma To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. Allah ya sa mu gane a huta lafiya. gai da jamai to shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kenan aka saurara yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da jawabai daga dattawa assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku el hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa shugaba buhari ya tafi hutun kwana goma a london inda mataimakinsa ba joe ya zama mukaddashi gwamna tambuwal ya zama cikin gwamna na uku da suka fice daga apc da sauyin ya hada da shugaban majalisar dattawa bukola saraki to participate in their anniversary and the possibly to visit white house ganawar shugabar muryar amurka amanda bennett da masu sauraro a abuja a yayin da ta kawo ziyarar aiki ta wuni uku a najeriya na adamu ibrahim yanya wallahi i very happy na ji daɗin wani abin da ya faru yau kuma muna fata allah ya maimaita mana irin waɗannan abubuwan inda mu hawawu abubakar masaka su sudu rediyo voa hausa ina ma mutanen voa hausa barka fadar gwamnatin najeriya ta nisanta shugaba buhari da alakin tura kudirin dokar takaita yancin yan jarida shugaban nta yakubu muhammad ya ce a rika taka tsantsan da labaru in ka san zai haddasa wani rigima to ya kamata ma ka dakata tukuna an tura sojoji da jiragen yaƙi don yaki da yan bindigar zamfara nasiru da malika marar amurka daga abuja najeriya yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin najeriya yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban su ne rabar muhammadu dan amarya daga bauchi da kuma sheikh ishaq yunus muhammad almadani daga garin kaduna wanda zai sake gabatar da kashi na uku na jawabinsa ga rabaran dan amarya mai sauraron wannan shiri assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan lokaci wannan bangare namu na nigeria wuri ne inda ke cike da musulmi da kirista dukkan mu biyu kuma waɗannan addinai muna sane da cewa ita duniyar da kake zaune a cikinta kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka ya kuma sanya nan da za ka bar duniyar don haka tsakanin ranar zuwanka da ranar tafiyar ka a tsakanin nan ka yi komai da tsoron mahalicinka akwai shari'ar Allah tana jira lokaci na zuwa da za ka ba da lissafi a gaban mahalicinka don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba abu na biyu addu'a wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancinsa wajibi ne ko mu kirista masu bin almasihu ko yan uwanmu musulmi dukkanmu mu dukufa ga yin addu'a wannan shi kai mu maganar mu ta uku maganar mu ta uku magana ta uku kuwa ita ce kai ɗan ƙasa a matsayinka na ɗan ƙasa ka tashi ka tafi da sahihiyar zuciya ba mummunar manufa ka je ka ka bi ka'idar da aka ce a yi ka ce to ya Allah sai me ya saura sai abu na hudu abu na hudun shine tawakkali ga Allah tawakkali ga Allah ma'ana ya ubangiji Allah kai mai zaben sarauta wanda ka zaba ya Allah na roƙe ka ka tausasa zuciyata ka bani ikon da zan yi biyayya abu na gaba banda muguna ma kowa karka zargi wani karka turi wani musamman yan uwanmu samari matasa majiya karfi karfin da Allah ya ba ku na ibadarsa ne karfi ne na bautar Allah ku bauta wa Allah da karfin amma kada wani ya sa ka ka zama ɗan kibe ka bar wa Allah dukanmu ai wata rana sai labari mun koma ga mahalicci kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi don haka bari a ji tsoron Allah a yi addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya a yi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa ya dunkule ƙasa ta zama guda ba tare da kawo tsatsaguwa kai na wancan bangare ne na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini mai sauraro ina cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga kasar mu ta Najeriya musamman arewan Najeriya shi ma shek Almadani ya ce ya kamata abu komai a hankali kuma da natsuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Isaac Yunus Muhammad daga nan Kaduna yan uwa duk wasu kungiyoyin da ke tunanin ta da kayar baya don me kaza watakila ba za su iya samun cin nasara ba kuma sai ya zama aikin su ya tafi haba'an mansura tsari a rayuwar addini tsara ta ake yi sannan kuma tsarin nan ba nake tsara ba kai ba dama can a tsare yake ni da kai namu shine mu bi mu yi mu tambayi malamai ya ake bi in sun dora mu akai sai mu bi daga nan mu samu cin nasara amma duk wani mai tada kaya ba da zai yunkura ya ce yana gani a jama'a yanzu bari ya kamata ya yi kaza sawun a enugu yake a fatakot yake a ilori yake sawun a lagos yake sawun a ina yake to wata ba zai samu kawai sai dai kawai ya tada mu daga baccin da lokacin tashi mu bai yi ba ya tsoma mu a cikin ruwan da ba za mu iya tsallakewa ba daga baya kuma ya koma yana kara in an matsa mai tsallake ya bar kasar yau jama'a nawa gare mu da aka kashe wanda ke sun tafi lahira da ka tambaye su me aka kashe ka wallahi bai sani ba da zaka tambayi wanda ya son kai me wane ya ma kai shi shi ma bai sani ba to a haka muke so mu dinga zama cikin duhu duhun da babu gida ga babu gida baya ya ko bayan Allah don Allah mu tsaya mu yi tunani mu ji tsoron ubangijin mu tausaya mu junan mu. ba dole bane sai na ce maka na iya aiki na zai gwada maka na iya ko ban iya ba tausayin junan nan fa wajibin mu ne ba a tausayin juna ko da baka wahala ba a tausayin juna da azabtar da kai ba a tausayin juna da sata ba a tausayin juna da kisan kai ba a tausayin juna da yin almubazzaranci ba a tausayin juna da kashe da kusa ne ba a tausayin juna da abin da ubangiji bai ce in yi ba ashe abin da ya kamata mu aiwatar yan uwa shine mu yi kokarin samun dacewa mu yi kokarin samun bibiya mu nema zaman lafiya da wanda muka sani da mu da wanda bamu sani ba haka manzon Allah ya koya mana mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu sallama ga wanda muka sani kadai to ina ganin ba za mu samu cin nasara ba ya ku bayan Allah mu so juna bayan Allah a bayan ƙasa sun samu gidan rahama don taimakon gudunmowa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba bayan Allah a bayan ƙasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudunmowa ga dabbobi kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki musulunci na cewa mu yabe shi saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matukar yayi kirkin nan ko da ba ainihin musulunci yake yi ba saboda haka yan uwa bayan Allah mu yi kokari mu so juna ai da da muke magana a arewacin Najeriya duk lungun da ka sani zaune muke da juna musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu gidajen mu gaba ɗaya a hada muke da juna ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan wannan za a coci sai ya ce maman wane da Allah tsare mu ɗakin na in dawo sai je masallaci ci tsare mun kayana a kasuwoyi mu do haka muke muna zaune ba tashin hankali ba fada ba komai to me kawo rikici yanzu wai mu din ba mu ne aka haifa ba shekaran jiya da yamma kuma wa'annan ba su ne aka haife su ba shekaran jiya da yamma ashe wanda ya haɗa mana rikicin watakila ya ɓoye amma mu bincika za mu gano shi kuma shi ke shan jininmu ta nan yake samun kuɗi ke rayuwa watakila idan muka zauna za mu iya gina ƙasar mu ta hanya mai kyau za mu iya samun cin nasara za mu iya samun ci gaba za mu iya samun haɓa mu mu samu ruwa mu samu wurin shuka mu samu wurin noma ba sai mun nemo daga waje ba ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kan shi mun wadatu ba sai mun nemo wajen wasu ba kayan noma na abinci muna da shi injina muna da su kayan ban ruwan muna da su al'umma da Allah ya bamu a kasar Hausa ba mu bukatar sai wani ya taimake mu muna ɗabi'un kwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba to duk irin wa'annan abubuwa ga baki ɗaya uwa idan za mu tsaya mu dage mai aiki da su to za mu samu cin nasara Allah nake roƙo taimake mu. Jalla Allah zai wahidu. To nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. kasar kamaru ta naɗa tsohon ɗan wasan real madrid da ac milan clarence seedorf a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan kasar haka ma an ɗauki tsohon abokin wasansa patrick kulivert a matsayin mataimakinsa za a bayyana tsohon wa'adin kwantaragin da za a ɗauki seedorf wani lokaci a cikin wannan watan seedorf dan shekaru 42 a can baya ya yi aikin zama koci a kungiyoyin ac milan da deportivo da kuma wata kungiya a kasar sin waɗanda duk ya yi aiki a cikinsu tsawon watanni shida sidof zai maye gurbin hugo bruce kuma akalla yana da tsawon shekara ɗaya da zai ɗauka tare da kungiyar kafin somawar gasar kwallon kafar cin kofin nayar afirka ta shekara ta 2019 da za a fafata a kasar ta kamaru Dan wasan gaba na Najeriya Ahmed Musa ya bar kungiyarsa ta Leicester City da ke Ingila zuwa wata kungiya Al Nassr ta kasar Saudi Arabia akan kuɗin da ba a bayyana adadin su ba. Dan wasan mai shekaru 25 ya koma kungiyar Leicester ne a shekara ta 2016 daga kungiyar CSK Moscow akan kuɗi fan miliyan 16. To amma bayan jefa kwallaye biyu a cikin wasanni 21 da ya buga wa Leicester din ta kuma ba da shi ga CSK Moscow a zama aro. Musa ya buga wa Najeriya wasa gasar cin kofin duniya da aka kammala a kasar Rasha inda ya zura kwallaye biyun da Najeriya ta galaba a kan kasar Iceland a matakin rukuni-rukuni na gasar. a ɗaya bangaren kuma shi kam ɗaya dan wasan najeriya alex iwobi tsawaita taka lidar sayayi a ƙungiyarsa ta arsenal ta ingila tare da wani sabon kwanta ragi mai tsawo iwobi ya koma ƙungiyar ta arsenal ne tun yana ɗan shekara tara da haihuwa inda ya soma bugawa babbar ƙungiyar ta arsenal wasa a shekara ta 2015 a ƙarƙashin arsene wenger shi ma kuma tsohon kaftin ɗin ƙasar kamaru samuel eto ya bar ƙungiyarsa ta kwanyasfur ta ƙasar turkiya bisa yarjejeniyar fahimtar juna daga ƙarshe ɗan wasan gaba na chelsea alvaro morata ya bayyana cewa yana nan daram a ƙungiyarsa ba inda zai je an daɗe dai ana raɗe raɗin cewa morata ɗan ƙasar spain na shirin barin chelsea ɗin morata ya koma chelsea ne a bara daga ƙungiyar real madrid ta ƙasar spain inda ya sami lashe kofin fa da chelsea din a kakar wasannin da ta gabata murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gai da murtala da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. wani alkalin kotun tarayya a nan amurka ya yanke hukunci cewa gwamnatin trump ta ci gaba da shirin nan da ke kare bakin haure da ba su da takardar izinin zama na kasar wanda aka shigo da su kasar tun suna kananan yara ta rauniyar hanya da ake kira daka ya kuma zartar da hukunci cewa amurka ta karbi sababbin mutane masu neman shiga karkashin wannan shirin na dakan a hali da ake ciki kuma wani alkalin amurka na matsayin gunduma john bates a nan washington dc ya tabbatar da umarni a jiya juma'a inda ya ba gwamnati nan da ranar 23 ga watan agusta ta yanke shawara ko za ta ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin hukumomi a kudancin afghanistan sun faɗa a yau asabar cewa sadarwa ta yanke tsakanin su da wasu sojoji biyo bayan wani samame da kungiyar taliban ta kai a wata tungar sojan a lardin uruzgan kakakin rundunar sojan afghanistan ya faɗa wa muryar amurka cewa wata mummunar fada ta barke biyo bayan mummunan hari da 'yan ta'addan suka kai a gundumar cinarto hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta kara himma ga ayyukan da take yi na taimakon rayuka kusan mutane miliyan guda da rikicin kudu maso yammacin habasha ya raba da muhallansu kana ta yi kira ga a gaggauta da aiwatar da shirin sulhu domin kawo ƙarshen tankiya a yankin mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran andred mahichich ya ce arcewa daga matsugunai da ya kamari a cikin watanni yuni da yuli ya biyo bayan rikici ne da ya bazu da kuma mummunan cin zarafi da kungiyoyin 'yan bindiga suka yi ya ce mata da yara da suka ga yadda rikicin ya yi ya shafi kwakwalwansu. To a gaishe ka masu raro da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba ya koma makeri da ita na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumal nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.